soma da jaridar lanketara ta ranar alhamis goma sha tara ga wannan watan na septamba wadda ta rubuto cewa ganin irin mummuna harin da aka kai birnin bamako babban birnin kasar mali ranar talata goma sha bakwai ga watan septamba akwai yiwuwar kullo da sabon salo na yaƙi da ta'addanci a tsakanin ƙasashen kawance na ias jaridar ta ci gaba da cewa harin wanda ƙungiyar JSEM. da ke goyon bayan islama da musulmi ta ce ita ce ke da alhakin kai shi inda ta hari makarantar horar da jami'an tsaro na jandarma da ke unguwar faladiye da kuma wani wurin da ke kusa da filin jirgin kasa da kasa na modibbo keta hare-haren da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma lalata kayayyaki da yawa Ƙungiyar tattalin arzikin yammacin afirka sai dai yawo duk da cewa ta tsinke hulɗa da ƙasar ta mali da Nijar da Burkina Faso tun cikin watan janvier na wannan shekara ta fito ta yi tilla Allah wadda da wannan al'amari da ya abku kwana ɗaya bayan kungiyar ta AS ta yi bikin zagaya cikon shekara ta ɗaya da kafuwa. Sai jaridar mai kure wadda ta rubuto cewa dangane da binciken da aka gudanar a bangaren man fetur da asusun tallafa ma ma'aikata kes national de securite social ton-ton na miliyarori ne bangarorin biyu na tarayya suka juya akalarsu inda a bangaren man fetur kadai miliyar dubu biyu da miliyar ɗari takwas da takwas ne suka salwanta a cikin shekaru goma sha uku na mulkin da ya shuɗe in ji jaridar le courrier wadda a wani labarin na daban ta rubuta cewa hukumar jami'an duwan ko kwastam ta ba da lambar yabo da jinjina zuwa ga daraktan duwan na jihar tilabiri da mai kanal ali hassan hammani saboda namijin kokarin da shi da yaransa suka yi wajen yin hoɓasa don shigowa gwamnati da kudaden shiga jaridar lekure ta ci gaba da cewa duk da irin takunkuman da wasu kasashen yammacin afirka suka kakabawa kasar ta niger kanal ali hassan hamani bai yi kasa a gwiwa ba wajen samowa kasar haƙƙinta inda a cikin sati ɗaya ya shigar da miliyan dubu uku na sefa kwatankwacin abin da ake zubawa a cikin wata ɗaya a shekarun 1995 babban darakta janar na duwan tare da karamin ministan Kuɗi, mummuni bubakar saidu a wani kasaitaccen biki da aka shirya albarkacin haka inda suka miƙa wa kanar ali hassan hammani takardar shaidar ta yabo a cikin jawabinsa na jinjina wannan jami'in duwan da ya yi wannan aiki na a zo a gani ya ce aikin nashi ya ƙara zaburar da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa a shekarar nan ta 2024 shi da ya kanar aliyasa hamani ya yi wannan aikin ne inda yake camke masu fasa kwabri ko yin su da ke ƙin bin ta gaban gidajen duwan da hajojin nasu da kuma dai mi za a ce ƙasar nijar na da jartattun mutane maza da mata ma'aikatan gwamnati da suke da kishin ƙasa ta hanyar aikinsu waɗanda suke aikinsu salin alin ba tare da wata kwaramniya ba sai dai wasu su faɗi irin ayyukan alherin da suke to kana ali hammani hassan yana daga cikin irin waɗannan mutane na ƙasar ta nijar in ji jaridar le ranar Juma'a 20 ga wannan watan na Septamba shekarar nan ta 2024 ta rubuto cewa Majalisar Ceton Ƙasa CNSP ta bangado cewa Risa Agbula yana tsaka da shirya wani zagon ƙasa na ta'addanci don wargaza wannan kasa ta Nijar. jaridar ta ci gaba da cewa a cewar wata sadarwa da gidan rediyo da talabijin na ƙasa rtn suka watsa ranar alhamis 19 ga wannan watan wani jagoran 'yan ta'adda da aka camke mamba na wata kungiya mai sunan Singa, ya fito da wasu bayanai da bai kamata a yi musu rikon sakainar kashi ba saku-saku lokacin da ake mashi tambayoyi mutumin wanda yana da hannu a wajen wani zaman taro da aka shirya a sokoto tarayyar najeriya ranar 18 ga watan afril na wannan shekara ya gane daga cikin hotuna 78 hoton mai sunan daniel thomas tsohon ofisa ko babban jami'i a babbar ma'aikatar da ke kula da tsaro na waje dgdsa ta kasar faransa wadda take karkashin kulawar ofishin jikadancin faransa a nan birnin yamai kamun juyin mulkin ranar 26 ga watan yuli shekara ta 2023 da ya ɗora majalisar ceton ƙasa kan mulki wannan zaman taro Nasiri da tsohon mashawarci a fadar shugaban ƙasa a zamanin mulkin Bazum da aka hambarar mai sunan Musa mummuni suna hangen samar da makamai ga ƙungiyoyin ta'addanci ko ƙungiyar ta'addanci singer bisa biyan buƙatar ganin an tarwatsa a ƙasar ta Nijar. Bayanan sirrin da aka samu sun bankaɗo cewa akwai tsarin ayyukan ta'addanci da wani reshe na ƙasa da ƙasa ke tallafa ma wanda sansaninsu yake a gidiram a yankin tafkin chadi nan ne inda wata tawaga da faransa ke ba su horo a ƙarƙashin jagorancin ris agbula da ke shirye-shiryen soma kawo harare jaridar ta ci gaba da cewa ris agbula tsohon ɗan tawayen abzina a niger yana da babban matsayi a cikin zagon ƙasan da ake shirya wa niger kuma tun cikin watan yulin shekara ta 2024 yake da takardar shaidar zama ɗan gudun hijira na siyasa da ƙasar faransa ta bashi an kuma ga wulgin shi ranar goma sha ɗaya ga wannan watan na September, a yankin tamkin chadi lak chad abinda ke ƙara ƙarfafa hannun shi cikin wannan yunkuri da ake na tarwatsa niger daga ƙarshe sai jaridar lahiri son wadda ta rubuto cewa an gudda ranar komawa karatun boko da ya kamata a koma biyu ga watan oktoba mai zuwa har sai 28 ga watan na oktoba kamar da yadda zaman taron majalisar ministoci na ranar alhamis goma sha tara ga wannan watan ya ayyana ganin cewa azuzuwan karatu kilas-kilas da yawa ne wato suka ruguje ta dalilin ambaliyar ruwan sama aka zalika yanzu haka kuma waɗansu mutanen da gidajen suka roshe ta dalilin ambaliyar ruwan duk suna cikin wasu azuzuwan wato a nan ne suka fake ruwan. Abdullahi ni ce president ta mata nan jihar Tawa. To gashi yau kun halarta wajen wa'azi eh, na mata da an ka tsara kaka ne aka tsara wannan wa'azi. To lalle malamai sun tsara abin kwarai kuma wannan abu mai kyau ne cikin ƙasa shi na sa ƙasa ta yi albarka da kwanciyar hankali. Malamai sun ka tsara shi mun kama musu hankali wannan tsari kuma alhamdulillah rabbil alamin abin yayi kyawu saboda mata sun hito kuma saboda mata ma an tsara shi saboda an tura sako wajen mata kuma sun samu sun hito alhamdulillah rabbil alamin an yi wa'azi bisa mata a waye musu kai saboda jahilci mata su hito su samu ilimi na boko da ilimi na Alkur'an mai tsarki saboda haka mata an kai musu da kuma na ɗaya mata akwai irin abubuwan da suke yi da zamantake su da mazaizayin su ya kamata duk wannan a ka ƙarshen tashin hankali cikin zamantakeya kuma da mace lalle ki san keke wace ce wannan wa'azi da an kai shi da a waye mata mutane kai wannan ɓannar ruwa da an ka yi saboda a ka taimako a taimaka mutane da sun ka samu matsala da kuma makarantun nan sun lalace duk a taimaka saboda mutane su samu wani za su zama su kwanci hankali da su karatun su surtu karatun addinin musulunci kuma shi na maka son a bayar ƙarfi saboda jahilci bukuwar jahilci don haka mun kai tsari wanga kuma tsari ya yi kyawu alhamdulillah rabbil alamin kuma sako zai kai inda ya kai wajen wajen mata surtu matasa a ah, muna mu mata godiya sosai muna musu godiya saboda ai ka gani ko da yaushe in an kire mata suna hitowa kowane lokaci an kire suna hitowa sai suna da kishin kasar su Nijar ba kamar sauran abin amma dai mata alhamdulillah rabbil alamin mun gode ma Allah da sun ka hito kuma ga sunan dai ka gani